بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا كل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شابقي ga watan ɗaya watan al-muharram hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarikin sunayensa. Muna cikin suratu آل عمران آية قوان تتريد ستين دبير زوى إلا ما شاء الله نعم تحريم سبحان الله تذكرنا شاهده ميته Eh? eh, ahadul ashabi jaa bi shirakin aw shirakaini shakka me riwaya ne sai ainihin ya zo da hancin takalmi ɗaya ko kuma ya kai hanci biyu ba fa qala rasulullahi ce tabbas shirakun aw shirakaini min nari nan hancin takalmin nan da mutum ya ɗauka guda ɗaya ko kuma biyu ɗin nan to na wuta ne ranar alkiyama zai zo ta su a matsayin wuta a matsayin wuta to ai daɗi na da kai sai ka faɗi aiki ga kyale in na tsaya wata ranka ce bai isa ba in haka je iya abin da ake naka ce ya yi eh? eh to da bai dawo da shi ba ba in eh, da wani ma mai shi ya dawo da shi an ko ba haka ne ba zai zama masa wuta gobe kiyama mai shiri ma zai ɗauka kaga karatun akai ya shafe ka mun da wani hancin kalmi da ka ɗauka na masallaci inda wata buta da ka ɗauka ka kai gidanka inda wani cebiri da ka ɗauka ka mai da shi gidanka inda wani katako da ka ɗauka ya koma gidanka inda wani littafi da ka ɗauka ya koma gidanka kaga kayan al'umma ne kai kaɗai kake ɓata da shi Thank you. Oh, ah. abin na gaga ya ce wanda ibe dan Allah shi ne mai baka na ka tafsiri to an tafsirin da ka sai aidon wanda ma ba a yi da shi bare gani darajatun aka kawo darakat a cikin tafsirin. ka ni ne kamata tambaya yau in ce menene darajatu menene darakatu saka kawai labari da ta dai ba da dake ba da yake ba mu ciki aka bayani ga rakatu da darajatu mutanen muta bayi nuna to to kuma ya me wata da darajatu duk da an faɗi masu daraja an faɗi masu Daraja darajatu yan aljanna ne hawan hawa to hawa mu suna daban wani darka to yan kasa ne to ga yi da jin yan kasa kasan su suwaye daraja ta kuma kasan suwaye masu martaba mai rada'u Rogan kukan dabbobi ne, ruga wannan abin da ake koya yan bakin kogi ne ruba'un ko kan sadiya kenan hmm? mene ne kuma sahilun ko kan doki kenan awakun kukan kare ko saujin kare za'irun kukan sautuka ne wannan dukkan wuce wannan tambaya yau dai baka tambaya da girki girgewa duka ba zo baka gaba ɗaya yanzu ne kawai ka ɗauko littafin ka ga ana tambaya kai ma sha'awa ka kama ka kama tambaya amma ta ka bi wannan bai da za a ce maka gano shi ba nan Allah kullum idan an yi abu da dininsa za ka yi idan an muddin ka ajiye mun yi fasahar ma rabuwa take raguwa take haka yara da ta masu himmatin da ga wani nan wani yaro har ma sun yi abun nan inda za a yi tafsiri ana gama da jin rorar ta ga sun yi kokari da ana tafsirin na me yake da suna na azumi muna gamawa da da sun fitar cikin aje sun rorar wanda ake sai su maimaita shi to in ka gama yawon ka ka zo za ka yi to me za ka tuno to mai yawa tsaye ma lamma asabatkum musiba shin duk wani masifa in ta same ku duk wata masifa da ta same ku kada a sabtun mislaiha kun samu ninkinta hatsarin da kuka shiga ciki mana abin da aka yi muku ɗin na kun samu ninkinsa da wannan zamani duk zamanin da duk aka ce ga wata musifa ta fane ku to an je an dawo a sabtun misilai hadda ka tabbas kun samu kwatankwacin ta biyu tamam suna da mantuwa A shi abin da ke kallo riba yau dai ana ba shi abinci yau ba ba shi abinci yau bai san ba an rasa ba bai san cewar kaza ba kawai dole ne inda zai shiga baya duba aikinsa ba ga shi yanzu babu ruwa ta mun rufe cewa yanzu muka rufe da babu ruwa amma dan ana kira mutane zuwa ga Allah zuwa ga Allah kowa ya dauke kansa ne yana da uzuri yana da uzuri to tafi kana da uzuri gonan ka ta bushe yanzu ba kana da uzuri ba wanda ya jira ƙoro tun bura na mahalaka lokacin da duk ana mutane maganan addini maganan addini yana da uzuri shi na da uzuri lokacin sallah ina da uzuri da maganan addini za mu yi kawai a ina da uzuri don dai Allah Allah ne da kana ana duba dabbobi ana duba menene hatta kwaran kafa tururuwa tsuntsaye idan ba abinci sukan tsine wa ɗan ta Allah tsine wa ɗan adam sakamakon tsakana mun abinci kuma tambobin na ku duba gaske suke da hankali da menene din su ibada ne kadai za ka ga ainihin abin nan ko da ibada suna irin ta duba irin irin nashi sun suna irin nashi amma mun karanta a nan duk masifa idan ta samu abin nan irin wannan fari idan ya faru a gari to sakamakon laifukan mutane saboda haka nan laifukan mutane ne suka janyo tsuntsaye da ƙwarin ƙafa nishanu suna cikin yunwa babu ruwan sha wane ne kowa ya koma kai na tsina dangaren so no ban ya sa Allah ya fushi har sai tururo na ce Allah kada ka halaka mu saboda abin da wawa yake aikatawa to duk lokacin da fata ta same ku za a gani kada asabtum mithlaiha shekara nawa ana samun ruwan ana samun ruwan me aka yi kultum anna haza sai ta ina wannan ya zo muna sallah muna azabin ta cikin mu masu cire zakka kai muna ma cire zakka baka gaba yau muna guda uku nan da muka gama karshen su dalilin da ita aka yi musu aka kan su fita ba an je aiki ba su je ba duk wani na da radar mu kyale shi an sanar da aiki ba su je aiki ba saboda haka nan kawai aka rawazo kai bayanin ne yasa baka je ba je ban da rawoyi da gangan na girwa ba wani shaitan nima ma shaitanin kaina ne kai fa ke nima haka kai fa ke ni ma haka sauran suka yi karya suka sha wannan aka ce ta ku tafi yadda kuka faɗi gaskiya gaskiya ku tafi da ku sauran da Allah ya zo yake ai magana da ku daga mu daga yau mu ma ba mu ba ku duk wani wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ka isa ke magana da su shoro yau magana za ta warware gobe magana za ta warware satin nan magana za ta warware ina wata ya wuce ba ke musu komai ba a kullum abin ƙara ma zafi yake yau doka kaza jibi doka kaza ta kai ga ma doka an aiko cewar kada matarsa ta sake yadda da shi a matsayin mata shi wannan mutum mutumi ne kaga na farko ba su kisan kai ba in ji a wasu basari ba su ci amana ba ba su yi sata ba ba zai zina ba ba zai luwaki ba ba su ci amana ba ga inda suka riga yaya yau da wa yaya wa'annan masu cin amana ga sun lasu addu'a aikin su laifin su da an je aiki ba su ke ba annabi ya fi yaki kuma ya gaya ni ba a fita ya faɗi wa kowa za a je yaƙi mutum ya ƙi bai zo ya nemi uzuri bai zo ya yi kaza ba in yana da uzuri tun da akwai wanda zai ce yana da uzuri a ce a bai yi kai mu je kawai tabbin da zaɓe su kenan ta saura kanan a wannan kullum suna kallon ce a ko jagorin ta biyu a kin yi nasara biyu kamar wannan sannan aka ce da ma wannan ka faɗa ƙul huwa min inda an fusikun daga wurin ku ne astaghfirullah idan ka duba ka duba mu yanzu sai ka ce na yan laifuka ne ina kwatar da laifukan mu yan laifuka ne laifin da suka yi suka saba wa umarnin manzan Allah ya zo da su kan zo da yake kada wanda ya bar wurin ya ce an gama sai na zo da kaina na ce ko na tuwo da kaina na ce ku bar nan ku zauna nan to ai malam kuma zai gane ba dama mu canza inda zai gama yaƙi ya tafi gida ya bar mu mu zauna nan ya koyi abin da ya sa amma kawai da suka ga abin da zai gani hawa ta sai suka sako rugar da ya same su to ya zo sako na muka yi abinda muke aikata ya cancanta halaka kafan da ba ɗaya إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين abubuwan duk da suka same ku ranar karon batta nan da aka yi faɗan hudu fa bi izinillah wannan umarni ne na Allah Allah ne ya ki

daga shawara da ake badawa wannan ba wannan aikata sai da lokacin kan lokacin kawai idan wali na nan nafaqu kuma Allah ya yi wannan jarrabawa don ya san munafukai ma'ana sani na bayyane ya halicce su suna yin munafunci don a bayyana su kowa da kowa ya san su sai dai da falalu duk abin da munafikin zai ba su gani ba sun ba su sani ba usulubi ne kawai salo ne da munafikin ke badawa wannan iya ta ne wakila lahum aka ce musu ta'alau munafikan kenan qatilu fi sabilillah a yi fata ko yi fatan don taimakon addinin Allah ɗaukaka ga addinin Allah da manzon Allah a cikin fatan idan ma kuka ga ba za ku iya yaƙi ba a wuji fawo ku zo kawai ku tsaya in ma ba za ku yi faɗa don ɗaga addinin Allah ba to ku kawar da abin kunya idan wa'annan suka ce mu da yaƙi za su kwashe mu za su kwashe mana yaya sai dai kowa biyu sai ya ɗan kasuwa to ku zo ku kare karbo a kare da kunyata in ba za ku yi faɗa ba saboda addinin Allah ba ruwan ku da shi to ku zo a yi faɗan kare kai Allah eh da ana su wato ai yanzu suna kallon wannan wata farko sanda ne ba ba wannan da ne ba wannan dama a yi zahiru

su mutanen nan a akarar kufur yau mai idin sun fi kusa da kafirai minhum daga gare su da sun fi da kafirai imani nesa suke da imani hum lil kufuri yau mai hum akarabu lil kufuri sun fi kusa da kafirci a ran nan minhum daga gare su lil imani ga imani maimakon badalin imani Ah. ya ƙuluna magana suke suna faɗi bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wancan magana wanda irin yake na wani alam kitalan da an fara kashe mutane ga askarawa ga menene mutum ya zo daga uwa duniya tsakanin kilomita ari biyar ya zo ya zuba kayan faɗa ko kuna da cikin gida kuna gaba a ra'ayi to ne kawo su a inna hadha la shay'un yurad kuma dole wanda yake magana kullum ka kalli zahirin magana ba ka kallon zahirin magana za ka dauki hanyar magana ta zama nufanka me wane yake dafi da wannan magana tashi sai dai fa kada ka dinga kuskure fara. dole ne mutum ya magana ba haushe na ce kukan kurciyar jawabi ne rai hankali to amsa take badawa akwai jawabi take wa ainihin menene dinta ba mu kuka ba ne ba to daga mutum ya yi abin da ya aikata sai ka kalle shi ka hafan shi ya yi lamari ki za ku gani ko tambaya na fi son in ga mai tambaya da za ka taimakin da yanzu ka yi tambaya yan kana longo ya ka zauna ba su ka miƙe tsayin ganka ne eh, son kila irin amsan da zan ba ka amsa hatta da irin jikinka da irin menene dinka na fi son ganka kusa kusan kalle ka da kyau daga na an son komai zan gaya maka don kadan baka amsan da ba su dace da kai ba kila kana miƙewa na ganka da kaya mai kyau alama ɗan kasuwa ne kana miƙewa na gari dakka daban wannan daban to na san kai ma daga garin da ka ulo daga garin mu kake ka ga aiki gana daban wannan daban hular daban to shi kenan kaga irin amsan da za ka ba shi za ka ba shi irin amsan shi wancan ko ya ce kakkai shiga zai ka ba shi irin amsan shi sai abi dacewa to don haka mutane na magana ba magana za ka kalla ba in juninka kalmar magana za ka bi to ko za ka bi gayyen munafukai za ka bi gayyen munafukai wallahu a'lamu bima yaktumun Allah na sane da abin da suke boye da shi ko kuma Allah ke sane da abin da suka boye ke suke boye da shi musulmai sun hango Allah ya tabbatar musu da hange ya tabbatar musu da hangen su lalle wa'annan mutane shi shay'un yuraduna bihi alladhina qalu li ikhwanihim ai kaga tun don sun koma ba mamaki tuntune suke kewa ‘yan uwansu illa kawai yakin an riga an fita da kunya ba su fita ba suka dan fita amma suna cewa ‘yan uwansu ainihin eh, la’ikwanihin wa ainihin suka zauna da waƙa'adu lau a sa'una makutilu ainihin da sun yi bita mu suka zauna da ba a kashe su ba ka ga wata shi ba haka kaga sun karya yakin ba ɗaya sun ɓata ma tafiyar manzon Allah gaba da duk wanda aka kashe fitar da shi aka yi fitar shi ta ja masa ɗan ka gane da yake mu Allah ta'ala ya taimake mu tallabawa ce daga Allah ba da gare mu ba sai Allah ya tsare duk zuwa gonan da muke ba ta mutuwa ba ba a taɓa zuwa gona noma ya kai su aka kama wani mutum ba mu ne da magararin mu ke mu duk ya muka je kuma Allah ya rufe asari in mu ke mu ne duk cikin mu nan wanda aka ce ba mana ba cikin mu duk wanda aka ce an yi daidai ba matsala sai dai kila Allah bai yadda da ayyukan mu ba da mun yi shahada ne za mu kama hanya muka dawo Kul wa an anfusakum al-mauta har kuna bawa wani shawara kar ya mutu idan yayi kaza ba zai mutu ba to ku kare wa kanku mutu ba wai ƴan uwanku ba ba mutanen ku ba da yadda za su kasa mutu to kuma mutu za ku yi in ku za ku iya hana wani mutu to ba wa kanku shawara ka ku mutu dara'u al-mauta kenan an anfusikum in kuntum sadiqina in gaskiya kuke na cewa da sun zauna a gida da ba kashe su nan su ne ayoyin eh, su ya fito sun kafin malam ya fassara ba amma ga shi nan yanzu sharhul kalimat al-musibatu ina gabatar da suna da hausa ko eh, eh? bayan al-bala'u hmm? ba mai fulatanci ne ba mai fulatanci ne eh har eh, a tajaro akwai jarbo tashin hankali ya kaga fada ne yanzu wani ya kamu da cewa kace tashin hankali musiba musiba akwai kalmomi da hausa ba su da ko fassara ba da shi iyakacin su haka don ba sai kaɗan ya rage zama balarabi in ba don zuwan turawa ba da rumu laraba ne su suka mayar da ingila ta mayar da mu koma baya ka dawo da mu baya amma tsakanin mu da ai duk abun da ka sani ana gudanarwa da larabci ake yi magana sai kawai ake magana da mutum da mutum ya zai yi hausa amma in har za a yi wata magana da ta shafi gwamnati ya da larabci ka dubi kun shehu dan hodiyo zuwa ga shehin borno larabci ne irin wani larabcin da yanzu ma babu shi nan take za a rubuta maka wasiƙa irin ta gwamnati irin ta gargaɗi da kaza san shi ba san sake ba ko da yake iri iri ne a yi labari dogo a shafi a juya a juya shi, daga nan ya kallo shi sai mai da shi waka in waka aka tura ita kaɗai ta yi amma ba a san kawai ba su gane ba tunda sai bai bayi ne ba su gane ba ba sa jin abin nan bari a yi musu wanda suke iya gane bari a yi musu hausan kowa da kowa larabcin kowa da kowa har ɗan jarida rai gane don gida rediyo ai ba ilimi ne ba a ina labari ne na mutanen gari amma ba ilimi ne ba ilimi ta ko littafin fikiru ka je ba dama a karantar da law a gidan rediyo a ce maka an yi kaza ma'anan shi kaza a a b b yi e, kaza kenan mm wane ne wane dai kaza kenan zai ce ka dala ka je kai kayan ka gobe shi zai buwa ba ma injiniyanci a yi labari a yi labari da injiniyanci nisa kaza kilomita kaza awa ne kaza mita kaza santimita kaza wane ne wane ne kaza kwana wace ce ne ba a karantar da irin wannan shi ne ilimi amma labari wanda ya yi ba haya wanda ya yi da ba haya ya tuwo ne cikin bayan to wanda ka kwata kuwa da da mai tsarki da mara tsarki duk ya gane to saboda haka nan waka sai wa'inda suka goba ku dubi noniya ga daɗin karatun amma kafin mu samu wannan mun ci wahala in an ban mu da bai ta suna ka azaba ake ci to amma kan kada kuma to shi kenan sai ya rubuta rubutun su dalla dalla dalla dalla amma dai ba da kai baka baka da ilimi ba da ban wahala ba sai mai dashi shi da waka kuma a tura masa shi ma wancan in ya kalla ya kalla ba mai rubutun sa ya tafi ya maido da kalma da kalma shi ma ya waƙe na shi haka za ka ga takardun المصيبة المصائب جمع مصيبة ما يصيب الإنسان أبونا لك يسام متم من سوء نمونا نمونا أبو معنى هتري نهتر وأطلعها مصيبة الموت وأن ya جرما مصيبة musibar قال ما تاجر عن قليل إما in أن يدعون فصر sai كي وأن dogon ce an yi mutu a yake an yi tashin hankali ce bai yi hausa ba aswa uha musibatul mum karshen musiba mutuwa a duniya ita ce farkon musiba kuma can a lahira ita ce farko igon farko a lahira ran da ka mutu ka je lahira ka faɗi da igon farko a lahira nan kuma a duniya karshen ya mutuwa sai ke na gaba kowa ya ɗanɗane wannan duniya dai ka gama zagaye-zagaye ka zai kaje kan bala'in ƙarshe kowa sai ya tsallaka wannan gefe ya ba can can kuma kana isra shi ne farkon wahala marar rikin wahala karamar wahala ta barkutar a lahira ita ce mutuwa abinda zai biyo baya to shi nan kawai ya mana matace ya fara mana da tafsira wato kenan za mu ce musibar abin da ke samun mutum na muni na wahala abubuwan da ke samun mutum na wahala su ne musiba wadda ifi muni mutuwa mitlaiha ma'ana da ifaiha ruɓanye biyu إذ قتلوا في بدر سبعين من المشركين كشي مشركي سبعين أبدا وأسروا سبعين ستكام متاني سبعين da matacce da rayayye wanda aka madu ne domin wanda bawa kullum tana cikin haɗari kila ta kai fito yanka ka dole ka kana kuka kana a yi haƙuri a yi haƙuri me ake so ka dinga yi na ta kai ku yanka shi kawai na wuce da kai ko ka bi su lami lafiya ko kuma a yi mata fa yadda ake duk sa ka ga sun masa shafale-tale tun tika shi da kafa ga mai yanka da lokacin ka duba ka kaddara da mutum ne haka ba a yi wala ko mutum han ta ce masa za a kashe kai ina kulu je nake zango ma dan zango ke zan nan bana go mi ina gudu ko ni ina do ga shi dai Allah na ya halatta to amma ni ina auna kaina ne da fa kai ne na duk yadda za ka yi kai ihu kai ihu ina ga da gasan kewaye ga kai wannan abin murna ke, ka tsaya ka ƙi ka turje su yi wani sha tale-tale sai dai ka je ka kasa te dandalin su sarki kafa da hannu a zo kan kana wasa wukan da za a yanka da ita da kudu yi wannan haruko a yi eh, tabarar ma'asi tun da an ce tilai ko a nan an kirga kamammu a matsayin katilar al'asiru kamar mai ake maka kasashe ne an kashe saba'in an kama saba'in dukkan matattu ne katilar li'an al'asira eh, lahu wanda ya kama shi yamliku qatlahu matasha mutum ne ya sha ma wani abu yau shi a hannu ya kwana ai kana jiran kila gobe ne za a yanka ka ko kuma yaushe ne za a yi menene za a yi maka ba ka sani ba فلذلك قال تعالى قد عقبتم ha. domin wani ɗan kirkira yana iya cewa to ai saba'in aka kashe wannan saba'in kamawa a ce duk da suke an fita wannan kwanan an na haɗa ya wannan ya kasance mana mutane kullum mutum na duba nashi ne bai duba aikinsa shi ya na ai ai mana haka me ya faru ta ina wannan abun ya uku ai min aina atana ko da yake wa'annan su da sauki sauki mu yanzu kawai idan abu ya bai samu ba kawai sai ka ce Allah ya cuce ka Allah bai baka ba kai Allah ya min ba ni Allah ya min ka zo ku gari da Allah ku ga abin da Allah ya bari amma su wa'ancan suna tunanin akwai abin da muka yi mai muka yi da Allah mana irin wannan hukunci min aina atana hadha alladhi atana min al-qatl wal hazima na kashewa da watsa mu watsewa mu watsi fa bi idhnillah kalman bi iradatihi haka Allah ya tsara bi iradatihi ta'ala wa taqdirihi da shiryawansa bi rabbil musabbabati bi asbabiha Sarka fararrun abubuwa da abin da ya farar da su nafaku nafaku daga nafaka ramin mai yake da suna ramin dila ne ko kuma ba dila ba da rami sai dai a ce ba yanyawa ko ramin gafiya ita ce mai nafika nafika qasi'a anafiqa idan ta yi rami anan ta yi rami sai ka je can sai ka fara ganin kamar hasken rama ya yi fale-fale a hankali za ta yi shi kamar mutum sai da za ta yi kwanciyar ta nan ta yi qasi'a a baya shi ne datsiya tafiya ta iya daɗiya ta dandaɗe ta dandaɗe in ba masanin ta ba sai ce kayi dami ya ƙure to amma kai ma in mayan kanka ne in ka haka ka tura rami ka kalli rami za ka toshe shi aka Da ga wannan sabo ka dinga takula ka dinga takula maita an kai maita kasar da takula sai ka ɗiba ka kalla sai ka ga da gashi a ciki daga cewa ah, mai rami na ciki ma an taddaita an gama an taddaita tun da ka ga wannan datsiya to tana kofa. a sake jamfanya da yi abin nan ƙarshen ta sai wani lokaci kuma kana nan kana kunawa kila mamaki maciji ta toshe a wurin sai wani wurin da ma ka saka ji ka kula ka shi kuma ya lefo ka to duk da haka mayan gafiyan i kashe maciji ci gaba da bin gafiyan tana ciki to suna zama a gida da idan ka same ta kuma ta ji lallai ba farki sai Allah jankana ka an wura wurin kawai in ta dace kanta a can mallan sai ba bazama cikin daji shi ne aka ce mai kofa ɗaya wawa ɗan <laughs> shiga su ta kofa ɗaya mai gida ɗaya na rega kenan mai gida ɗaya wawa mai kofa ɗaya wawa ne duk ba sai dai mu koyi daga dabba kana da kofa anan kana da kofa anan waccar kofa ta bikin da ba wanda ya santa ana nan ana haya haya haya abba ka kulle ta kan wato mutane dole ce ake idan gobe su fi su fafaha kai ɗaki guda da zai cikin eh, kasa haka kulle masa ka hutar da shi ne zai balla kofar lafiya lafiya ka jana balla maka kofa lafiya lafiya ba tsoro to ai sai dai ka lafiya kyautar nan kuma akwai ta dan kuma yanzu za ta samu gidaje ba diga ke kenan dole gida duk ɗaki akwai diga inda ke kwaran Sai ka ji hayaniya ta yawa ah to ba wala sai ka fafi ka tura uwar gidan ta fita ta goyi yan ƴaƴan da ta wuce to ya zama zama za ta tana ta kuka hasu ji ba ta fita ba to in to ya ka gaba a biyu wafa sai ka fice kamar ta sai ka gani ka tsafa ka yi ta sulale ka fata kana ne ko mata ƴaƴa ɗaya bayan ɗaya sannan ta wuce da su in ga dama ka tsaya kai musu wani abu tukuna bayan ka kawo ka yanke kan lantarki ka jona ka wuce kiran Allah ya sa eh za ka sa'a har za ka yagen ɗaya ciki to amma kawai mun ɗauka ba komai kuma muna kallo an yi wa wani a gidan shi an yi wa wani a gidan shi an yi wa wani a sa sai ba komai ko mamman ka yi a da har saboda kana shi ne na fi ka'a da yi gani na ta da wannan dogon bayani a ne na kan nemi ba ku kai na roki amma dai daga ta aka samu kalmar na fi ka'a kenan shi ne mabulla kawai a'a akwai shi amma babu shi wannan kayan dafiya toshiya a zanaro min al'imani ma la na min al-kufri ai kaga abin da suka yi nafika nan ga inda kake kallon su gashi gashi shi ka kama ashe ba ka ne ba ba ka ne ba ka zo ka ba su amana ka yadda da su kai komai ka ɗauki mai jinsu ka ba su nan ko ke ba da sirrinka kai Allah ya sauƙaƙe na zauna da wani bawan Allah mun kai shekara ashirin da shi ko sama da shekara ashirin amma ashe duk abin da muke da shi shi ke tona min duk abin da shi da fiye malam in da ya ji abin da aka bin daddare, mun gama zagaye zagaye na gaba ba komai an gama rikici an gama rikici sai an kwankwasa masa kofa saboda an zama jiki a wani ne malam ne shigo zauna mu tattauna mu tattauna ke ga alai kawai ai kaza kaza ashe shi ke kwanan shi ina haɗa ne wuta to haka lamarin bai da kama bai da siffa bai da wani ne sai dai ƙwaƙwalwan ka ta baka wuya kake koya ma dabara amma daɗi bai koya ma dabara hmm? amma wuya na koya ma dabara yi sawa wasu cewa da ka yi abu ka ci riba wanda ka yi ka faɗi idan ka faɗi ka yi wayo za ka ɗauki mataki sosai ko noman farko ka yi ka ci wahala abba Allah ya mu baɗi Allah ya ba da za ka ga inda yawa ka yi baɗi ba za ka ɗiba da yawa ya ka ɗibi daidai yadda za ka kwashe da su tukunan to ala ayyafi halin kuma a kama Allah amma dai daga cikin dubaru haka yake ma la nuna min al-kufri aw idfa'u ko aw idfa'u ai idfa'u al-adwa to idan baza za ku faɗa ba dan musulunci ci gaba kaga su ba amfanin musulunci ba ba su san wata aljanna ba ba su yadda da ita ba ba su yadda ba to kenan in ma ku yadda da aljanna ba ba ku neman wannan aljanna to cikin kuma ita ta ku taimake ku arnan nan ɗaya eh, suka zo suka faɗa mana ko da koma arna ne ɗan ku za su haɗa da ku kafin ku daidaita sun ji muku don za ku ce tun tuni mai idan da ku fito kuka same mu ba in ma ba ku san Allah ba ba ku san wani an mutu za a tashi ba to ku zo mu kare kanmu abu dafa'u idifa'u al'aduwa a an diyarikum wa alaikum ko ka ko kori makiya Allah daga ku daga kuma iyalanku ku kori waɗannan makiya wa auladikum in ku ba haka ba za ta gane fa kai Allah ne hikima nan ta ke Allah ka ki ta da bidan gatan Allah ai musulmai ɗan gatan Allah da littafi dan da kamar mu ka a karanta littafin nawa kowa da kowa don ba ka ban su fi mu karatun duk wata dabara da kafa mai a cike sun kwashe ko sun kwashe da yawa da tsarin ƙurani baya karewa fahimta ce Allah kan ba da daga wanda ya ga dama in lam turidu thawab al-akhirati kan faddalahu ay fa'u in kuntum sadiqin ay fi daf'il makruh bil abad in dai za ku iya kawar da abin da kuke ke ta hanyar tsoro to ku yi mu gani to wannan so ne kalmomi za su iya ba mu wahala a ciki to duka an bi an tattaushe su an nike su an dake su ma'anar ayati ma da siyaku siyakin wannan ayi ba su bushe ba alkarim fi gasu gazwati uhud har yanzu daga cikin fa'idodin yakin Uhud ne ake ta karanta mana fafil ayatul ula yunkiru Allah ta'ala alal mu'minina Allah na nuna kiyansa game da abunda da mu'mina suka yana nuna rashin dacewan abun da mumina suka yi ba da an asabatum musiba fil qatl bayan musibar mutuwa ta same su wal jirahati wal azimati Mai magunga abin da za su yi sai suka tafi suka kama wani abu anna hada me anna hada wannan daga ina ya same mu mu ba mu cancanci wannan ba ba mu cancanci wannan ba أن هذا نعم أي أن هذا جملة اسمية فأن بمعنى أين وهو الخبر وهو الخبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر هذا أن أحيانا لكن أن هذا دم أن لا تنشن العمل هذا أنا wannan ya aka yaka kai na wannan zai zo ya same mu haka ai wannan ba mu cancance shi ba to shi kenan an na ai min ayi wajahin ja'at hadhihi al-musiba amma kaga su sun san musiba ba ta ba mu aka ta dalilin su hmm? so sun yadda ka sun ga sun haka ne in ka ga abu ya same ka to da abin da ya faru ruwa baya tsani a banza Allah ba azzalume ne ba ya yi hanci kaya ka kasa kasa ya baka kasa ka kaya a da abin da kai masa shi ne makantar da kai wannan kayan baka ganta ba sai da ka roƙa ta tukuna da ka kalla laifin zakana a a a astagfirullah astagfirullah astagfirullah da cire kai Bamba za da wajen nan tsoko kaya na subhanallah ta ta ka kaya. Haka ba kai komai ba? Ku daina kada ku bar wani muku wacce a tsakani. Ya dana makunta ba su wuce. Na ba ku minti biyu. Tashin su ne za ku yi tashi sosai irin tashin mazaje kuna farko dai. mu musulmai ne mun riga mun ba da kanmu ga Allah ya aka yi aka bari a tsaye same mu don dai ruwa baya tsari a banza haka kawai gidan ka bai kama da wuta haka kawai ba a samu a yi ma dukan ya kwashe ba kaya haka kawai ba za a ainihin ga an hana ka an sallar da yan yara a kanka da abin da kai wa Allah wani ƙasilu fi sabilillahi gashi muna yakin ɗaukaka kalmar Allah kaga nan ɗaukaka mai bautan Allah Allah bai hana ya masa azaba idan ba wai idan kai bawan Allah ne musiba ba ta samun ka ba shi na nan ne ma musifa ta samun ka laifin da za ka yi musifa ta same ka shi ga komai sauki tun da kai naka in wani laifin za a kyale shi amma an kana ku kalli abin da ya samu mutanen nan guda uku ai kaga manyan mutane ne ba su taɓa fashe ba kai yanzu mutumin da izo makka a ɓoye a koye ya zo ya rantse wa ya rantse da Allah zai kare annabi yadda yake kare maman shi da matan shi shi da zaka ka ba mutumin kirki ba mutumin kirki ne wa'in can guda biyu sun ma halarci ba da su amma ga abin da ya same su ba zai yi ba masifa ta same ka sai ga ga irin da nan ga irin bautan Allah nan mun gani ga irin sallolin da ake ta sai sakamakon su ga irin kullum karatu kullum karatu abu da kwanda ma mu wuta ne wannan bawan Allah yana samun jarrabawa hasali jarrabawa bawan Allah ta fita mutumin banza. ta bi ta mutum banza kada gafo ya same ka ɗauka haka a akwai abin da kai wa Allah Allah na son yi maka gafara ya jarraba ka hankalin ka zai dawo jikinka ka dinga wayyo Allah tuba nake Allah tuba nake ka bin tuba in ka daga abin da kake ka sauke shi in ba ka gano ba ka ci gaba da roƙon Allah Allah ka nuna min kuskure na amma kafin ka nuna min ka yafe min abin da na sani da abin da ban san shi ba Allah to saboda kana don kana mutumin kirki za ka yi asara za ka yi wane ne za a fane ka fassara ka to malam da aka dinga jibgawa annabi sandafa ka aka fasa fasa kai duwatsu ba a duwa adadin duwatsun da suka fane shi da duka da tsara da waye Gini zai zai wanke fiskarsa ka ce a ah, ka sallama ta bakin wani bawan Allah kullum yana tsalle-tsalle ya kulla nan ya kulla nan ya waske nan ya koya ta nan sai ji labari an kashe annabi ya haya alaihi salatu wassalam kuma ɗan daba ne ma ya kashe shi wanda wata kawo wasa ce ta ce ainihin ba za ta yadda da shi yau ba sai an kawo mata kan yaya ya kwaje ya kwaje ya gutsuro kan yaya ya kawo ba faɗa suka yi gaba da gaba ba samun sa aka yi samun aminci don gaba da gaba ba a ya faɗa da annabi duk wanda suka yi aran gama da shi sai ya kai shi gaba ta amma mamayan sa ta yi to da kan masifa za ta iya samun ka kana bautan Allah Wani katil fi sabilillah wa ma'a rasulihi ga mu tare da manzon Allah fa qala ta'ala shine Allah yake awalan ma asabakum musiba ashe dunya ne lokacin da musiba ta same ku asabtum mithlaiha akwai na ruku ita al-istighfar kuna li inkari wa ta'ajjali da mamakin abun ban haushin abu li anna qawlahum anna hadha mimma yunkiru abu ne mai nuna abin da ya same sunan ba su yarda da shi ba ويتعجب منه ما شيء منا وانا متين كذا رميم وذلك أن سبب المصيبة غير خافي دليل وانا مصيبة باقوة يكبا ولا دامد فهو ظاهر مكشوف وهو عصيانهم للقيادة سابا وجابورا هاي تموين ذي maganar jagoranci ma ba a san shi ba kwata-kwata ko da wasa ko tsara tsarin ku ce ga jagoranci ga yadda za a yanzu na za ka ga abin ya kewa akwai wata rana lokacin akwai lokaci sosai muka ce mai sallan yaki yaƙi nan da wa'annan sahun gaba su dawo baya muka ce mu yi sallolin ba a yi dariya ba in an yi ana cikin da malam wani kuntu wani da ba da ya fashe da dariya a fara tawargaje ana ma a cikin ta malam sallan ba ta salluwa to yaya an ta gabta ta zo wata ajiri li'anna li'anna kaula ba ana wuce wani wa huwa isyanu lil qiyadati safa wa jagoranci to yanzu ina qiyada ina qiyada in gwamnatin ne ina qiyada a gidan malamai gidan malamai kamar ka ce mai gidan hoja gidan ɗan sanda gidan attajirai to ina shugabanci ina jagoranci a gidan malamai ba kuma malamai dai nake ne ba a cikin su gaba ɗaya rankin alu suna ma gaba ɗaya na kiya rankin wanda ma alu suna ya fito ne magana alu suna ne zai tashi masarar dan bidiya ba zama masarar ba ɗaya dai alu suna ya tashi kushe shi وهو عصيانهم للقيادة بمخالفة أمرها ai ku duba lokacin da muka yi majamu'a majamu'a igala ya yi bacci da ya aka yi majamu'a wanka ba kai sa a ba suka yi maka tawaye da aka haɗa su da jarumi amma shi bai taimakon kowa in ya tashi sai ya ɗauki kunyan fahimci nisa daga yau da nuri ya zauna sai kun iso hmm? ya ce sai kun iso sauran mutum bakwai din musu bakwai ne mutum biyar kan su yi ta tafiya su yi ta tafiya ce awa oh, ne kunya sana ke yi. to ai kunya kai aka ba mu guda bakwai mu tafi da su gaba ɗaya ga shugabanmu ya ce oh, a yi wa zai kai a ƙarshe dai mai shi ya ɗauko shi dawo da shi ya kwana ita gaskiya ni ba zan iya aiki da shi ba a ban wani in ma babu ku rike shi to dole dai da yadda aka sai da aka ɗauko shi aka aje shi a gida dole ya tafi tare da gida to wannan shi wannan abun da ake gashi mai kama da wasa amma ana koyon abubuwa da yawa a cikin aka yi ba ma daɗi wani bai ma son a yi aiki kan tafi amma kuma akan koyi abubuwa dole wa huwa isyanu lil qiyadati bi mukhalafati amriha ina ina ina Sulaiman Denoy shi ko mai dan yaro yau da yana da da ma da dan yaron da ka samu da shi din nan yaron nan ya ishe ni ya ishe ni bi ya fita na ke ba da za a goya shi yanzu wannan yaron ba za ka rabu da shi ba har sai ran da aka tashi aka soke majamu'a sannan za ka dawo min da shi ka ce ga ka. amma yanzu ni a rubuce na damƙa ma wannan yaron sai ka je ko wani da shi ko kwana da shi shi kuma ya tsaya kuma ga shi da kin doka duk inda yaron na yi kamo shi riƙe shi a hannu kakka ta bi zo nan su haɗu su ci abinci tare su yi sallah a wuri guda ɗaya su yi wane ne a guda ɗaya in an tashi majamu'a za a kira kowa kare fito da jama'a shi idan ta kafar min kai kaɗai kana shugaba ka ce da muna ce ina sauran shi yi ka soko ka ta kafa mutane wuri sai ka zo da ku duka gaba ke ɗana kirga tsaya biyu uku hudu biyar shida bakwai eh kuna nan tare ku je ku tafi kamar isu sauran suna nan ce wata a yanzu guna ya ko an gefe ina wanda suke shirye amma da sai abin ya dole ya an fara tsarfa ba an fara ɗan sabawa kafin ka tafi da mutum ka dawo da mutum har mun fara cewar muna iya sanin adadin waɗanda suka zo kaga bakwai bakwai sai muka duba majamu'a nawa majamu'a kaza sai mu kaza sau kaza mu kaza muka ji kaman ba haka ba yadda ake zaune irin a ah, ba za a iya gane mu nawa ne ba amma dan da nan sai wannan yi mana sauƙin ganewa dole kai da aka danka maka jama'a da kai da mataimakinka to dole za ku zo da su dandanan za ku zo har sunayen su za ku yi sari ashiyan umlil qiyadati bi mukhalafati amriha walamma ah, walamma shi kalmar lamma walamma asabatun musiba ko shi wannan kalmar lamma ismu zamane mutammanun ma'ana sharti an sa masa sunan sharafi wa wa huwa jaza mana shi wannan shi sakamakon kuma ai dai lamma ya gano ku walamma tun da sunan zamani kuma shi ya inda duk wata musiba ta same ku da can a ƙarshe walamma musibatun asasabatkum duk wata masifa in da ta same ku to kun samu ke biyu bi ubudin kada asabtum mithlaiha bi badar لأن ما قتل من المؤمنين أبن أكا كشي دقا مؤمنين بعود كان سبعين وما قتل من المشركين ببدر كان سبعين قتيلا سنة سبعين أسيرا Aka ganin ki kenan shi ne ma ka ai asirin yana da rai sai koyaushe ana ya kashe shi akwai inda za ka zama bawan kwadda da kashe aka yi ma da yafi tunda azabar da za a dinga mun wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ainihin an yaji bahum a ba su amsa aka umarci kai annabi ya ba su amsa ko tunda suna tambaya za a yi masifa ta ga tabarkum musibatun da aka ce ba su amsa min inda من عند أنفسكم وانا أبوكوه كجا duk masifa ta ta auku kaga daga nan mun sha muhawara mun sha ja'in ja a zo a yi bayanai ta a'a akwai wata masifa da ake tsora mutum a jarraba shi ta ina wai mutane suna ganin su musibar da take samun su ba su wa Allah komai ba dai daga nan ku koya wa Allah komai kiri kiri kun sa ba Allah ku ce ba abin da kai Allah haka kawai Allah ya zalunce ku an ko da hausa kace Allah ba a zalunce ba hmm? bala sana kuma ayoyi inni haramta zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama bidhalika fala bu. to ka ce masifa ta ne ka kai ba kai wa Allah komai ba ai akwai wata masifa ita jarrabawa ce aka dinka kawo min misalai lokacin da aka yi karatun ya faɗa wajen masu aka mala akwai masu da ta ce min wallahi tallahi ban saba wa Allah ba kuma gashin na da hawan jini da shi na dubara ne na kyale magana ni na sa tule daga magana domin za ta karɓi to ba ka ma'awan jini na kura wanda kai wallah hmm? eh tana iya samu tana iya samu kaga ai ka dubi ai in akan kalle ku ne gaba daya in kai kaɗai ne ka saba gaba ɗaya ne aka ce ku taru kai yi kaza to kaga ɗayan bai ba ta shafe ku duka hmm? kamar irin wancan na udu ai kaga ta ne su ne gaba ɗaya ne aka ce su dunkule su aikata kaza sai ɗaya ware yi kaga ya ja musu duka kaga yanzu aka biyo wani mutum ya zo nan da gudu ya shiga cikin mai zai samu wuri ya zauna ya ja mana duka idan laifin babba ne rufe kofa za a yi abin da ya babba ne rufe kofa za a yi mana guda-guda. sannan idan ko ba mu bayyana shi ba dama dama Allah fa an gano amma in ya shigo sululu yadda ake gaba lanyan ba mai gane ce a yanzu wannan shigo kul huwa min indi anfusikum wa dhalika bi mu'asiyatikum yanzu ai kaga akwai tsohon laifi ma yanzu ko da da la'asar ina jin wani wayan sana kuka to kaga wata rana yana nan sai ga wata masifa ta fare shi sai ce haka kan Allah jarace shi ka zo ɗakin Allah wayar ka ta yi kuka sannan ka ce haka haka kawai akai mutane na Allahumma kfil lana ma qaddamna wa ma akarna kai kuma yanka ta kama rafatam rafatam rafatam rafatam kana ga kai daidai ai tabbas duk wanda wayansa ta yi kuka a masallaci ba wai na kinkinau ba na duk duniya ko a makka suka gaji suka bari ana kaza to bulwada ai duniya ce ta shiga wasu gaba daya ba gefe duk musulmi yau musulmi na duniya malam dingi ne me ma'anar dingi din yake ba bin sake ba da wanda me aka yi amma ba a ɗauki wayoyi a masallaci ranar wannan je dawo ya ga wani masallaci daga cikin wani babban malami na Allah su daye mamaki ya ga Qur'ani ana ajiye shi a kafa ana irin wannan karatun fa sai abubuwan mutum sai ce salamu alaikum muna cikin karatu zalla na ji aka bugu zan ne ka muna wannan karatu sai ɗauki wa'in shi zan ne ka kai akwai ma wani babban malami da ake ce masa babban malamai shugaban malamai ne ma majalisar malamai shi ya ce ba halal ne ko sallah kake karatu ya idan kana cikin sallah ka bi goma kawai ka ɗauka ka danna ka ce Allahu Akbar to in ta koya ya fake sai ka idan ka bayyana aya da aya bi ba komai الله أكبر الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إذا تعامل صليت من صليت to kaga irin wannan ba dole ne mu dinga ganin abu da gani babu amru bin ma'awu babu na a duk ta inda ka kalla har a ɗakin Allah to zarta addini ake kaga ana magana ko akwai wata doka yau kwanan nan da na bayyana ta ba ne na kirkire ta ba mun ga ce yan yara su dinga zuwa masallaci kamar cewa na ce su dinga zuwa da wannan yau ku kalli abin da kuka yi kanu yau yau juma kana nan adam na nan mun ce mun karanta muku su ma matan na karanta musu saboda kada a su da dokar da basanta ba amma kun kafa hana ƴaƴa ƙanana zuwa ko kuna bukatar ne mu canzo ku mu fara na yada Allah yana koyon da zai yi bismillah ko kuma idan ba a samu mai batun ra'ayi dole wane lokaci kawai haka ba ke kuka da su su zo da ɗan yara su yi ta mana ihu ana sallah yara na ihu sun saba a sake su a cikin gida su dinga zara a ɗauko shi a rungume ta tsandana ihu ta aka yi sallan malar ihu suke yi to yanzu wannan kaga mu jira sakamakon mu to da zai ba a ce a bari a yaka ba da abin da dokan musulunci ta ce yara marasa hankali da mahaukata ana korar su ne a masallaci yaran su sai yaran da in aka harare shi zai iya zama in aka yi masa yawo za a abin nan amma ba yaron da bai san harara ba bai san wane ne ba me wacce za a ce ta tashi ta tafi gida ne kawai in kuma sun yi wani abu ne amma shi ma dai ba za mu tabbatar da shi ba amma dai da ta tashi ta fita waje su masu yin yana su da ya kamata su zama a waje mun yi wannan magana mun yi da konan na karanta littafin ma kuna da shi na fafa na ta aka min photocopy saboda kowa da kowa ya samu ma da na je photocopy wanda zai photocopy da takardar da na yake ya bayan ya yi min kyauta shi ma yana son a ba shi ladan da zan samu a ciki wadalika bi ma'afiyatikum li rasulillahi wannan saboda saba manzon Allah da kuka yi saka dawa sako daya da sakamako mutum da kwan hamsin malam ba mai magana da shi wanda kake ji yana ƙaunarka a gida ka je kai masa magana yana gama ka da Allah yanzu wani ka san na san Allah na san manzon Allah ko uffan bai ce masa ba a ƙarshe ce masa Allahu alam ni ban sani ba to ka ce wayar ka ta yi ƙara a masallaci kuma baka yi laifi ba baka yi wa Allah komai ba idan Allah ya jarabta ka ce Allah ya cece ka kai zaluncin ka yayi yawa haifu kalafar rumatu amrahu inda masu harbe suka fafawa umarnin annabi maharba da aka ajiye suke cewa yaƙi ya ƙare masauka kawai wajen adami adami sabrikum in fara kuma da rashin haƙurinku da kuka gudu min al-ma'arakati tarikin alkitala har abun da ya samu annabi ya same shi wa qawluhu inna allaha ala kulli shay'in qadir ishar nan sanar da mutane ne bi anna allaha ta'ala asabahum bima asabahum ya tsoro musu abun da ya tsoro musu ne uqubatan lahu ladattarwa ne a gare su حيث لم يطيعوا رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يصبروا على قتال أعدائه بصين حقولي أكن يكن مجيبا هذا ما تضمنته الآية الأولى الخامسة والستون بعد المئة أما الآيات الثلاث أما ايه أكو بعدها فقوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين أن يقنعوا النباني يخبر تعالى المؤمنين ألا نبا مؤمنين لاباري أن ما أصابهم يوم أول abun da ya same su a Urdu inda taqa'i wurin da aka haɗu jam'al mu'minina wa jam'al mushrikina ai ka ganin in aka yi rubutun ɗaya laifi ya jawo wa inan gaba ɗaya suka taru suka yi laifi fi sahatin ma'arakati kana bi qada illahi wata tadbirihi wannan abu ne zartarwan Allah ne haka ya shirya don alakkana masu darasi wa illatuhu dalilinsa idharul mu'minina ala suratihim al-batiliyati al-hiqqati wa annahum sadiquna fi imanihim dalilin da ya sa wannan lamari ya kwatare izharul mu'minina sanar da mu'minai ko kuma a'a bayyana masu imani ala suratihim al-batina abun da ke cikin cikin su don bil imtihan yukramu al-mar'u aw yuhadu al-hiqqa sadiquna fi imanihim masu imani da gaske ولذا قال تعالى وليعلم المؤمنين علم انكشاف دم مؤمني سسني سن بيني وظهور كما هو معلوم له في الغيب كما يبقى سنن غيب في أظن قومي أما متعني بسسني وباطن الأمور هذا أولا وثانيا مدنا نبي ليعلم الذين نافقوا don a san munafukai ana zaune da su ba za a san munafukai ba sai ran da damalmalewa ta zo sai ran da wani hatsari ya faɗo ka dinga ma yanzu wani abun da zai ce min kenan yanzu wani abun da yake faɗa min kenan a lokacin za ka san ana samun jarraba kai ko karatu za ka ware me wani yake faɗi yaya abun na ɗinsa a nan muna kai za su bayyana liya'lama na nafaqu fa ajhiru al-imana suka bayyana imani walwala wala'a wali wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallama wal mu'minina ainihin da mu'minai ainihin don a bayyana imani masu imani don a bayyana goyon bayan masu goyon baya da gaske tunda akwai masu bayyana goyon baya alhali makiya ne lillahi wa li rasulihi wal mu'minina thumma abdar al kufra subda a da abin da suke faɗi suna kulle da kafirci wal adai lillahi kafirci ga Allah gaba da Allah wa rasulihi wal mu'minina فقال عنهم في الآيتين الثالثة السابع والستون بعد المئة والرابعة الثامن والستون بعد المئة هكذا أخو ليعلم الذين نافقوا دون الله يبين منافقين وهم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين كيف كان سيتون دون ما في يوم منافقنا أنك دي دي عيارين ba a naɗa shi ba ra'isu to amma duk wani mugu duk wani mai neman kifar da musulunci bakinsa tsaye da shi wa isabatihi wa isabatihi jama'ansa ne ainihin alladina raja'u min at-tariqi wanda ainihin ɗinsa wanda suka dawo daga kan hanya za a fita yakin suka yi kwana suka dawo gare ku ainihin qabala al-wusul ila sahatil ma'araka وقد قال له عبد الله بن حرام ما هي في جابر والد جابر بن عبد الله yana kiran abdullahi bin ubayy bin salu da shi da yara fa kudo mana qatilu fi sabilillah eh a thawab al akhira fatan ko ku samu shahada ko ku samu kaza domin lahira suna kallon shakace to kunga in ma ba na kaba ya ke dan ya zama dole mu tsaya mai yakin nan wa illan turidu bal akhira in ma ba ku da bukatar ladan lahira fa fa'u an anfusikum wa alaikum ma'arrata jaishi sai ku kare wa kanku bala'in yaki wutar yaki gaza jeshi, gazi yuridu katalako da suke neman za su kashe ku ta ina za ku kare kanku ko wuqufukum ma'ana ko tsaya tare da mu ya da na. zai yawaita mana jama'a mu wa wa an na khatar al'adu zai kawar mana da haɗarin makiya addahimi da suka fato mana fa jabu nan ana maganan baki da baki ne fa jabu ko ilina don lokacin suna gaba a kashe annabi za a kashe sahabbai manya manya sahabbai duka ma gaba ɗaya sun shirya ma da abu su fiyano idan abun an gama ke so za su je su roƙe shi ya kai masu su da ma ba su shiga ba ta kana tare da mutum wai da zai je ya shi ya tuba daga wanda kuka tsalle daga gare shi yanzu na alamu kai talan ko eh, mai na ko. in da mun san wannan yaƙi zai cika da mun bi ku sau da haka nan zai cika inda akwai mandufa eh, abubuwa da wannan da yanzu sun yanke ba za a ce nasara ba ke nan wa akbara ta'ala anhu bi annahu fi hadhihi al-hal a wannan alikum lil kufr yawma idin aqrab shi ne a san ya fito maka kum aqrab lil kufuri yawma idin minhum daga kusancin su lil imani gashi ba suna cikin rundunar annabi suna sallah a masallacin annabi suna sallah bayan annabi amma ra'ayinsu ya fi kusa da kafirci daga ra'ayinsu kusa da musulunci wato ke don kuna zaune tare da shi majiyan kancan aqrabu ilayhi minka ra'ayinsa da goyon bayansa ainihin yana tare da can in ku ka ka kalli wannan mana za ga mutane da yawa kana wani tare da mutum amma ba ka ganin alherinsa sai sharrinsa wa'inda suke can nesa makiyansu su ake ganin alherinsu wannan ba adadi amma mai yi ko sahibul akali sahibul mai ya mayyizu abin da ba ake noma a yi mana adalci a cikin harkokinmu da shi nan ka Allah shai ko su suka aka yi musu suka ba mai abu da aka yi mana kenan ba mu da yanci ran juma'a komai komai da ka sani ba a komai da ka sani kai ofis din ma ba a buɗe shigo ko ba a buɗe da wuya wani aiki sai dai in kai kafa kanka kuna da ayyuka da yawa shugaban ya gayyato yake to da Allah ko zo kan biya ko wata ainihin ku zo mu taru mai wannan aiki da asabar da lahadi duk mu taru mai aikin nan nan babu ladi babu kaza babu kaza ana amma ba kullum ba shugaba zai ce wasu fa'iloli da bai iya tsara su ba a zo a taru da wane da wane ku zo mu shiga a kwashi ta littattafa a tafi can wani hotel a samu inda za a ne su in masu malam kallon haram wannan yan matan da suke kallon ofis da wannan abun gashi an matso da abun kusa-kusa wancan kafa ya kalla mai lalle har da tawatu to wanda ya kalli ya kalli fiska ya kalli gashi an gyara gashin an yi tsirara an fitar da halitta tsirara zo mutum na kallonta to ya zai fasaha ne sai dai ta shaidan to kuma shi ya ce Allah yake bi mala'iku bisu sun sun watsa da gare shi sun suke taimakon sa to sai kana bin Allah duk mun karanta wannan ka dubi adda wadda ka dubi wannan ta tafai wanda suke abin da dai ka dubi irin su amal qulub ka kalli shi kuma al'aimma da muka karanta muka gama din nan ka ga yadda masu fasahan farko suka rike fasahan ka dubi imamu ahmad wanda ana ta babu kwakwalwa har da irin tashi ta ba bai taɓa cin haram ba sai dai bai sani ba kai hatta halaɗin da ke shakka bai ci ba bai taɓa cin abinci na gwamnati ba shi tun da yake a lokacin nan masu mamakin jikokin annabi ne yawa ne ta yi ran yadda suke da annabi amma ba a taɓa ba shi kyauta daga gidan gwamnati da shi ba bai taɓa ba aka gama yi masa azaba a ƙarshe ma gwamnatin ta zama tashi ana neman ya tofa bakinsa kawai a samu azaba neman kiziyan yanki a za a zo a gan shi halifa zai zo ya gan shi a gida ya masa tambayoyin da zai masa ina nan zaune a talaucinsa bai canza ba lam ya tagayyar wa lam ya tabaddal hatta raja ila rabbihi ya yaquluna bi alsinatihim suna faɗi da harafansu ma laysa fi qulubihim su munafukai wallahu a'lamu bima yatumu. Allah na sane da wanda suke koyewa shi isa ya kawo wannan kabiyar don a bayyana su hatta min anfusihim har cikin ransu ya alamu annahum yaktubuna adawata Allah suna kunshi da adawa ga Allah wa rasulihi والمؤمنين وإرادة الصلح بالمؤمنين صنع نعم مؤمنين بشر صنع نعم مؤمنين دبلاي وأن قلوبهم زكاة مع الكافرين تترس أي إذا أكتت المنافق ما أكتت وكذا لا أكتت وأكتت لا تكون أني فكتت عيب وفاق زنا نعم زمان لكي الغازين ثم Allah ya عنهم الله عباد الله بارجة أنهم قعدوا عن الجهاد في أوسول su daga fita kare musulunci a Uhud wa qalu li ikhwanihim fil nifaqi yan uwansu suke cewa yan uwansu a munafanci ba ba yan uwa ne ma na jini ba wa hum fi majalisihim al khassa inda dandalin da suke haɗuwa wato jama'a ku kiyaye majalisa majalisa ina fatan yan masallacin nan ku kashe majalisar da kuke da ita amma in kun ce ba ka ba ku batta da tun da ne labarai na zuwa an yi kaza an kitsa kaza an kitsa kaza an kitsa kaza wallahi ku san yadda za ku yi da majalisar nan kafin ku mutu kada ku mutu a karkar majalisar nan tana rayu amma in ba haka ba to shi kenan ba ya tafi a barku ana faɗi ne ga sigar tausayawa tausayawa domin dole wanda kake zama su ka suka baka amanan su dole ka faɗi musu gaskiya idan sun bi sun rabauta in sun gidi, kai kuma ka kuɓuta walau annahum qadu inda suna cewa ta zaman ku kai yi eh, falon ya kharju kama lam na kuma da zama suka yi ba su fita ba kamar yadda mafin wuta banano ma kotilu kaga suna nuna amfani rashin fitar su sai sa ce kai mu gode Allah a wannan zamanin yadda babu imani inda Allah ya rufa mana asiri duk zuwa gonar da muke ba wanda ya taɓa salwanta. mota ta ta faɗi ma ƴan gangaci ne suka ji ciwo sun da wanda an hana a yi wa rundun motan hawan jaki to wani shi da ya kare amma duk wanda ke daga cikin mota ba wanda ya farza ne illa dai wanda ke ya ne sai yanzu kuna an dara dinga masa dariya daga wani wani Allah da ke ya bunne shi sai da aka kakulo shi sai kama kofa wayo Allah ma da zan mutu ke ba za ka mutu da saura yadda kuna tafiya imin na yana zuwa kare firgita ne da yadda sauransu ana zuwa aka ce asibiti ya gobe mana ya ya koma gidan jiya rana ko ta zagayo na ga ikon Allah ashe ana mutuwa a gona mu ma muna son mu mutu mutum zai yi samu shahada kenan na lan mota ta wani yan shekara biyu bai je gona ba ran nan mala sai gashi ana dambe da shi sai ya hau saboda mota ta faɗi rana ita yau da na ga rana in ka kewar ba za a je ba saboda munafukan nan masu zuga ai kun ga irin ta nan ai kun ga irin ta nan mutum zai zo da murmushi da jin da mota ta faɗi ko da murmushi yake ce eh amma ba abin da ya same ni sai abin da ya same mu ka ban ne nan ba abin da ya faru ne ne daga zama na cikin motan ba kai da kake rana a nan kafin da kake sai da inda motar ta faɗo nan inda ta kwanta to rami ne ya kafa da gaje da gagara cikin rami ba abin da ya same ni ban kartu ba gaba na bai faɗi ba sai da su yi su da shi wata ta ina malar ina da ce oh ni gani ina malar ina malar ina malar jama'a Rasul za su ba ku ake sai su jisira da zan idan ba mu da same ne kai ne zai sannu. Nan cikin su akwai wanda ya eh, karfe ina eh, ina kashin gidi ina tafiya a jirgi ce. Muka ta da mota kayan aka yi mata ki ta tashi muka mai da taki mu ka shi gona. Wanda suka firgita aka fako su a mota aka dawo da su. Su ma firgice suka yi kawai lam nakhruj na eh, rob ma ko ma katalu to muna godiya ga Allah da ya kare mu wani abu bai auku gare mu ba Allah ka dada kare mu in ma za mu mutu mu je wani wuri mu mutu ba irin nan wurin ba a wannan zamani kar ka dora za ba gare mu amma ka dora ka dora wace ba ko daga cikin mu amma ba wanda muke jin oh, kada wani abu same su فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم قائلا فادرؤوا أي دفعوا عن أنفسكم الموت إذا حضر أجلكم إن أجلكم يزو إن كنتم صادقين في دعواكم إن كفكيكم كي أدعوانكم أنهم لو قعدوا ما, ما قتلوا كان بعد شاورا بضاء متوى تو كيك هنا كان كمتوى abdullahi bin ubayy mabuna same shi ma ya mutu dan lulu ma ya mutu akwai na harko hada rajul abu ubayy kabirul munafiqina sarkin munafikai wa sayyiduhum alladhi qala law ata'una ma qutil inda sun bai mu ai masifa da ba ta same su ba to shi kenan hidayatul ayati al-masa'ibu sammaratar zunubi wa'annan musibu sakamakon zunubi ne kun ga magana gaskiya muna cikin musibu da shi a alala kalle masibar da ta gama kowa da shi ruwa go sakamakon zunubanmu ne an taɓa zuwa a je a yi tsaroƙi Allah ba tuba ba sai an tuba tukunan an yi wa'azi an kaɗa mutane da wa'azi an nuna ga abin da ya auku manyan ƙasa sun karkato sun karkato a kan ƙasa, suna bilma a ma'arufi gidajen caca a rufe wuraren giya a rufe gidajen karuwai a rufe sai a dinga jita-jita da ake abi a san masalace ga wani gidan musamman ainihin waɗanda suke zina gidan matan aure ne wai masu zina suke cewa matan aure sun fi tsafta abin da ake yayi kenan an tsara gidan a kofar gidan akwai dama mata masu reno in tana da ya ta ci kwalliya ta ta da yar ko ta da nan ita kuma ta wuce ta harkanta ita wannan ta iya reno kamar isha'atun da ake bazawa to a bi a tabbatar kai bai kamata ka ji isha'atu ka je kana neman ka gani ba ina ba me za ka yi zuciya ka taba ce ne kawai amma su suna da daman nema su tambaya su tambaya kai ba ma haka ba sun fi kowa sani ba wasu inda mutum biyu suke kwatsayar gwamnati na da wakili a wurin duk inda mutum zai suka taru suna tattaunawa ta wakilin da wakilin ga wani saboda kana suna da ilimin kawai illa ba su ga dama aiki ba za don haka musibu sakamakon bai dai sace-sace sai ba ma sace-sace rashin tarbiyyar 'ya'yanmu rashin biyayyar 'ya'yanmu malan laifi bai ne matanmu su fitowa tsakaninmu da su duk abin da muke so ba fa fashi duk abin da suke so ba ma fashi wannan masifa sabon Allah ne yasa Allah ba ba mu kan yi du'a Allahumma allif baina qulubina ba ka hada kawunan mu to ai kenan watsewan kawunan da aka yi laifi muka yi wa Allah to kuma tuba Ko ku dogo akwai na harko qala ta'ala min surati shura وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم طب duk abin da ya same ku na musiba sakamakon ayyukan ku ne yadda kuke wa Allah kwalelen bauta gashi gashi kwan kaman kwara kwaye masa sallawa ne ko da ga sai na ce jama'a dan Allah idan kuka gaji ku dinga cire gajiya a Allah dan Allah ko dinga tsaya mai sallah da gaske da jin inda suka jin kaza ka sun gaji mahuta suke nema sunan wani gari da yadda ake kabbara da yadda ake dinka kun yi ruku'u tare ka gama kabbara su ma sai sai kabbara duk suna cikin ku. a maimakon sai ka gama kabbara sautin ka ya yanke ka kai inda ruku'u yake sannan za ka ji sautin su sun biyu sujada tare za ku tafi a sujada sai dai in kai gama kabbara ka na sujada su kuwa sai sai kabbara idan wata raka'a ta yi kyau wata sai ka tarar ta jabalbale duk da aka akan kakan ji lokaci wata kabbara da ta yi maka daɗi ta yi maka daɗi don an yi ta irin kwatankwacin inda kake ganin kabbarar ta yi abinda aka koyar ta na kirinsa ne yake bayyana amma a gaji abu ya yi barkatai wannan a ya samu shi kabbaran kafin ka ai ba rige-rige ake ba abinda ake son a rige-rige rige-rigen sahun sallah rige-rigen sahun yaƙi rige-rigen sadaka amma ba an tashi sallah ba ke mai rigen gama sallah wannan an fi zama ne muka zo daga baya saboda mun yi talitsi ai min adh-dhunubi wal ma'afi duk abin da ya aku zubai ne kun ka saba wa Allah ka gaba komai zai zo komai wannan ke da na biyu kullul ahadisi kullul ahadasi dukkan abubuwan da ke aukuwa allati tatimu fil alami wanda suke cika a duniya nan sabaka biha ilmullah ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la radu. duk abin da ka sani yana gudanawa a wannan gwamnatin ta duniya ga baki da Allah na sani iliminsa ya riga wala ta hadufu illa bi izinihi na uku kada ya kolul mar'u mutum kan ce ya kan faɗi kaulan au ya zanno rannan يسبح به على حافة هاوية الكفر رأي جريانا كان قرقر كافر حافة قابا هاوية وما أدراك ما هي نار عامية إذا شيء هاوية نهدو الهذر لا يدفع القدر أو ربك وتقدره أن الله يقدره يوزاك موت وزاك موت eh kuma Allah bai gaddaro ba za ka mutu ba ko an fa a turbi an kirɓa kai ba za taɓarya ba za ta taɓa ka ba ga shi nan mai yake da suna na uku وما أنه لا يدفع القدر فإن استعماله أمباني دشي واجب شي هدر انت كان فقلا اتعباته لقوله تعالى خذ وجدركم yes eh, ko shiga taitayen ku ko zauna cikin shiri ko yi kula ko kula to wannan nan ne za a tsaya insha allahu.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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وبينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين